murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. masu sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kuma suna iya samun mu ta tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a can jamhuriyar ta Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. duk ranar Juma'a shirin yau da gobe yana yada zango ne a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya tare da wakiliyarmu a can Binta Ibrahim wacce zan miƙa wa ragamar shirin daga nan. Sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. yau da gobe. Masu sauraro barkanmu da kasancewa a cikin wannan shiri namu. To a yau za mu tattauna ne akan al'amarin da yake da matukar mahimmanci akan soyayya ko zamantakewar aure a wannan lokaci. Wato abin da ya shafi aikawa da hotuna ko bidiyon tsiraici don janyo hankalin abokin soyayya. ta wannan zamani wanda muke da na'urori na sadarwa kala-kala a ma'aurata da yawa sukan bi hanyoyin da za su janyo hankalin juna ko tunatar da abokin zama irin ƙaunar da ake masa ta hanyar tura hotuna ko kuma bidiyo to amma wani lokaci akan tsallake zuwa nuna tsaraici masoya da ma'aurata sukan yi amfani da wannan dama wurin tura hotuna ko kuma bidiyo musamman idan ba sa tare shin wannan hanya na tura tsiraici ga juna anya hanya ce mai bullewa kuwa za mu tattauna a game da amfani ko kuma sa da kuma shawarwari daga masana duk da yake lokacin da ma'auratan ko masoyan suke aikawa da shi bidiyo mai dauke da tsiraicin nasu sukan yi ne domin nuna shauki na soyayya ko kuma janyo hankalin sahibin nasu ko sahiba ta yau mun tattauna ne da maza da mata inda muka ji ra'ayinsu sannan mun tuntubi khadija sa'ad muhammad inda ta ba ma ma'aurata shawara sai ku biyo mu tattauna da muka yi da wayansu mata game da dalilan da ka iya sawa mata ko 'yan mata yin hotuna ko bidiyon tsiraici don aikawa masoyan nasu. To wayansu dalilan ne ke sawa mata suke irin wa'annan hotuna na batsa domin su turawa masoyansu ko kuma mazan aurensu. Me mace take nema a bangaren soyayya? a cikin ajin namu muna tare ne da mata wanda za mu tattauna da su akan wannan maudu'i. Akwai Rashida Aliyu da Amina Ibrahim da kuma Aisha Mustapha. Barkan ku da shigowa. To wannan dai matsala ta tsiraici da mata suke yi wani lokaci kira an ce an samu ne a waya wani lokaci an samu a wayar wanda ya yi kuma wanda wayan wanda aka turawa duk da haka har yanzu aikatawa ke yi. So alhamdulillah ni dai a mahangar gaskiya rudin duniya har da son zuciya kuma na mazajen namu. domin wasu mazan su suke sa matan na yi wasu kuma matan ra'ayinsu ne da dama gaskiya wasu matan ra'ayin su ne da kuma san abin duniya wanda ba inda zai kai mu sai kuma da na sani wanda a ƙarshe za ka zo ka yi ka zo kuma kana da na sani ba shi ba ni dai ganin nake yi irin masu wannan halin gaskiya kamar soyayya ce take jan su sai su ganin in ba haka suka yi ba ai namiji ma ba zai gane ko suna son shi bane da sauransu domin wata ba ma sai shi namijin ya ce ta tura mishi ba ita za zata yi saboda me tana son ta shiga zuciyar shi yanda ba zai taba hangen wata ba gan yake ita ta riga ta ku duk abin da ke da bukata tana da shi saboda haka za ta tura mishi saboda a tunaninta ita in ta mishi haka to zai taba hangen wata mace a bayan ta ba. To bayan ga kamar kina magana akan yan mata ke da to matan aure fa wanda auren mijin take amma kuma ita ma tana tura wannan hotuna. Eh matan auren ma za a iya samu masu yin haka saboda ita ma za ta ga in ba haka ta mishi ba ai ba za ta mallaki soyayya shi ba ko ko ba zai gane da ita tana son shi ba da sauransu ko kuma ta ɗauki hankalin shi daga kan wasu matan daban ko ma matar shi za ta yi mai haka saboda musamman in tana da kishi za ta bar ta mishi wannan abin saboda ta ɗauki hankalin shi ta zama kamar ita ce tauraruwa sai ba abin da take ɓoye mishi tana bayyana mai ta. a tunanin ku mata kuna ganin kamar yin hakan zai iya sawa namiji ta mallake shi kamar yadda Rashida ta faɗa irin abin da manya suka kenan na baya A'a gaskiya ba haka ba ne. Soyayya yanzu ta sha bamban da ta Soyayya da gaskiya ce adalci jin tsoron Allah. Yanzu kuma wannan abubuwan sun ka Dalili kuma shine soyayya gaɓoɓin jikinsu suke ba ta ruhinsu ba. Saɓanin da. Wato da kauna ake yanzu kawai soyayya ce ta sha'awa. Yanzu sha'awa ce kawai tsakaninsu shi yasa zaki ga ko auren suka yi ba zai je ko ina ba. saboda tun farko sun riga sun bayyana da duk wani abu da mace ta ɗauko a gidansu na tarbiyya na me ta watsar ta nuna mai tun a waje ita ga kalarta shi kuma ya san waye aura shi kenan sai ki ga da nan ba a je ko ina ba an watse saboda babu gaskiya saboda ita mace kin ga a gida ya kamata a ce shi namijin in ya aure ta tashi ce shi shi kadai zai killace abin shi duk sanda ya so ganin ta duk inda yake zai zo ya ganta kamata a ce haka ne mm. ba wai ke ɗauki hoto saboda soyayya da ke kike ganin zamani ya zo yanzu zaki iya ma mijinki komai a bidiyo ya kalla to akwai lokacin da waya za ta iya fita a hannunku dukan mm. sai ku dawo kuna nadama kuma abin da ya wuce ya zo ya dawo muku kuma ku koma kuna zargi wayayi wayayi mm. alhali ku ne kuka aikata abin ya kamata a ce ku ne dai yanzu ku gyara kanku kawai To an sha gani kamar yadda Aisha ta faɗa cewa an samu matsalar hoton ya fito ya bayyana mm-hmm. inda ake dan koke-koke wata tafi ta hayyacinta a shiga nadama dai. Shin wannan abin baya zama izina ne ga 'yan mata da kuma wata auren da hakin suke aikatawa? Sosai. Sosai wannan ya kamata ya zama izina ga mata ga baki ɗaya amma har yanzu gaskiya ba a kai ga yadda ake so ba har yanzu akwai masu aikatawa domin gani suke yi ke in fa baki nuna wa gaskiya ba a cikin ran shi ga baki ɗaya yanzu wata tana tunanin ai in fa ya tafi duk inda yake yana nan tunanin shi na kanta wanda kuma ba haka ba wato idan ta tura hoton ko ce bidiyon tsiraicin sosai gani take shine zai sa zuciyar shi ya zama yana tunanin ta sosai kuwa wanda kuma ba haka ba ne wanda yanzu mace za ki ga ga maki a gaban shi amma shi yana nan danne danne yake yi a waya yana hango wata yana hango wata so wannan gaskiya ba karamin ganganci bane muke aikatawa saboda haka Allah ya sa ya zama izina ga wasu matan Allah ya ba su ikon gyara ya ba mu iko ga baki ɗaya. akwai wadda na sani ta jin labarin nan ita kuma ta waya suna irin tura tsiraici ta tura ya tura shi ashe bai sani ba ma babban mutum ne ashe da yashi yake wannan abin kuma shi mijin aure ne ita kuma budurwa ce ba su sani ba gaba ɗaya sai da aka haɗa plan za a haɗa a hotel da shi da ita to shi kuma yana da yaro wanda yake haɗa shi da 'yan mata to shi ne wata ran kawai an riga an kai yaron nan hotel tana jiran ta ga waye zai shigo yana shigowa kawai sai ya ga yan shi to shi wannan a nan shi ne ma sanadiyar shiriwar shi ya daina wannan harkar gaba ɗaya gaba ɗaya shi kuka ya kuka ashe kowa halin shi kenan daga baban har yar to dai da shi baban dalilin dai shiriwar shi kenan to kin ga yanzu ya zame musu izina kenan akwai wata wadda na sani ita kuma miji da mata ne shi matafiyi ne yana zuwa ƙasashe haka kawai ya ce ta turo mishi kaza a ita matar shi ce ita ai halaɗin shi ce don ya gani ba wani abu ba to haka aka yi ta tura mai ɗin abun ya zo ya lalace auren ya zo ya mutu a tsakanin su rigima ta faru saboda shi abokin shi ya ga bidiyon shi kuma abokin shi sai ya ɗauka bidiyon sai ya fara yawo da shi yana tuttura ma wa'yansu abokanansu wane da mata shiga abin da suke mm. maimakon duka su biyun su ga laifin juna sai ya mai da laifin a kanta rashin yadda sai ya shiga tsakanin su sai ya tunanin ai abokin ma da ya ɗauki bidiyon shi ma yana bin shi ya sa ma ya samu wannan bidiyo wato kishi ya rufe mushi ido kishi ya rufe ido gaskiya su kenan kuma aure sai ya zo ya ɓaci ya lalace ga 'ya'ya a ƙarshe dai aka rabu kin ga wannan laifin bidiyon ne da ba a yi haka ba da suna nan tare akwai dai wanda na sani wanda su ma suna tare mijinta ne shi ma zai ci ta turo mai ya tura ai shi mijinta ne ba wani matsala dan ya mm, turo shi ma yana mata ita ma tana shi ma yana yi ita ma tana yi wannan sabuwar al'ada to ranar shi ma sai ya samu matsala da wayan shi to ya mamance ga baki ɗaya su wayan kawai da ya ga zai ci mai wani bata lokaci kawai sai waya sai ya bar wannan wayan sai dan uwan shi kuma ya zo ya ce ya bashi ya bashi already ma ya riga ya mance wannan waya ga abubuwan da ke ciki bai ƙara bai wayan wayan ba shi kuma dan uwan da ya je ya samu aka gyara waya to yana fa kunna waya sai ya ga wa'annan abubuwa wanda ba su da daɗi gaskiya to in sai da shi kuma ya goge bai goge ba gaskiya mm. so kawai sai kuma ya koma suka haɗa baki da abokin shi suka fara da yanda za su yi su blackmailing wannan matan nashi matan ɗan suna an san kuɗi mm, suna mata barazana idan suka nuna mata hankalin ta ya tashi ta rasa ya za ta yi duk ta shiga damuwa kuma gashi bata san daga ina gashi bata san inda ya fito ba sannan ita kuma ta san abin da ita sai mijinta suka yi so hankalin ta ya tashi matuka ta rasa ya za ta yi har sai ta samu ma matsala gaskiya ita ne yau ciwo amma rasa ne mai ke damunta ta rasa ya za ta yi ta samu mafita mm, ta rasa kuma wanda za ta je ta gaya mawa a cikin wannan dai tura turen gaskiya wata rana kawai abokin miji ranar kawai Allah ya sa ya gani sai ya nuna ma miji to mijin ma yana an san wayan yana gani yana ganin fuskar matan shi kawai sai kishin maza ya tashi ga baki daya hankalin shi ya tashi nan take ya dauki waya ya kira ta kawai tana gida bata ma san me ya faru ba sun gama hiransu lafiya lami lafiya an rabu lafiya kawai ta ji ya ce ya sake ta saki uku saki uku saki uku nan hankali ya tashi ta kira iyaye tana kuka gashi gashi gashi gashi aka zo aka zauna da nashi iyayen da nata iyayen shi bai ma san ya aka bi bai ya kasa ya gaya ma wa iyayen ga abin da ya faru oh. ita kuma bata san me ya faru ba ko da aka zauna dai ya kasa yi magana ya dai jajjanyo wasu kananan dai laifuffuka dai ya jajjona shi dai ya ce gaskiya ya riga ya sake ta to daga baya dai karshe dai shi dai mijin dai shi ne mai laifi ya ce to ai gashi ita direct ta ce ita ai shi ya ce ta turo mai da wannan abu. kuma da wannan lokacin ba wanda ta ƙara tura muwa ita mm. ta ma riga ta yi deleting din shi a wayanta to amma shi ne dai ya ce lallai-lallai. wato tsautsayi dai sai da ya sa aka samu bacin rana sai da ya sa aka samu bacin rana to gaba ɗaya dai kai na ga duk magayanin da suke aka maganan nuna tsiraicin na musamman na bidiyo bai dai da wani amfani da ake amfana da shi ga masu wanda suke yi da kuma wanda ake turawa sosai da ƙarshe ma nake ganin kamar bacin rai ya fi yawa a cikin al'amarin bacin rai ya fi yawa to wani kira za mu yi ga matasa musamman mata na su ne suka fi tsunduma cikin kogin eh namiji kowane lokaci kamar yadda Bahaushe ke cewa ko me yayi wai ado ne ni dai kiran da zan yi ga ƴan uwana mata gaskiya ita mace da inda take an fi son mace da kunya mace ta zama mai kamun kai ko ana cewa miji ba abin da za ka ɓoye mishi akwai abin da dole za ka kama kanka ne saboda tun farko miji shi dama ai abu yana faruwa ne daga yanayin namiji in ya ga halayen ga yadda halin mace yake in je kika kama kanki alkunya tana da daɗi kawai ni dai kiran da zan yi gaskiya mata mu ji tsoron Allah to ni dai gaskiya kiran da zan yi a ji tsoron Allah bayan lalacewa ma shi ne ga 'yan mata bai aure ki ba amma saboda lalacewa wata irin soyayya ne har da zai yi ya sa ki ki nuna ma namiji tsare jinki wannan ba karamin kuskure ba ne saboda haka a gyara dan Allah ni dai a yarda cewa aure ibada ne ko kayi ko kina da niyayi ko kai ma za ka yi dukan mu mu haɗu mu ji tsoron Allah wadda ta yi irin wannan kuskuren ya kamata ta gyara ba gyaran kuma ba shi ne don kin auri mutum ki ce ai riga yanzu kin aure shi ko ya yada aike mata shi ce a'a akwai kuskure a ciki saboda akwai 'ya'ya akwai dangi akwai 'yan uwa kuma duk suna tare da ki akwai ranar jin kunya za ki ji kunya abin da kika aikata wanda ba su fara ba kuma dama Allah ya taimake su ma ba su yi ba to kan ma su ce za su yi. to madalla to abubakar garba bala ya ce babban ganganci ne yin hakan namiji ko kuma mace wannan irin bukata da ake samu musamman a wannan zamani da ta zo daga wasu matasa ko mazazanci don ba matasa ne kaɗai a ce maza masu ke wannan ɗabi'ar ba har da wanda suka manyanta za ki ga suna irin wannan al'amari dalilai ne da dama ya danganta daga mutum zuwa mutum wani dalilansa kawai ya jarabtu ne da sha'awa ce kawai hmm. ta ita wannan wacce yake so din amma sai yake ganin a irin ma'amalar banzar da zai shi kuma ta sake kenan kawai ta turo masa hotunan ta na tsaye gani shine yake ganin zai kwantar mar da hankali hmm. ko ko yana ji yana jin daɗi shi kawai bukatar sake kenan wani shi kawai so yake amfani da wannan kamar abin da bature ke cewa blackmailing hmm. zai kama ta ne a hannu yana so ya juya ta sayar da ita da wannan abin da ta tura masa akwai barazana da za ta biyo baya ko dai ya hana ta aure wani kawai shi burinsa ba zai bata ta aure ba zai bata barazana in ta kuskura ta aure wannan abin yana hannunsa wani kuma yana ganin ta ɗayan wani abu a hannu ne tana ɗan wani abin hannu yana so ya karɓi ta zai karɓi wannan abun zai ce mata in bata bashi kaza ba wannan abin na hannunsa sai ta bashi kwarai da gaske wani kuma yana so ya rika sarrafa ta ne ta wasu hanyoyi daban sai abin da ya ga dama ya da ita To amma duk wannan bayan da kake yi ya danganci gida a ce budurwa ne da saurayi. Budurwa da saurayi kenan. Eh to ga matan aure ba don lokaci zaka ji an ce miji ne ya ce matarsa ta turo mai saboda yayi tafiya ko baya gari mm. ko kuma ita ma tana son ta sa shi wai ya rike ta a cikin ran shi mm. kai ya manta ita ko kai ya mata kishiya ka san mata da maganar kishiya mm. saboda haka za ta iya yin wannan hotunan tsaraicin ta tura mai. Ta tura masa. To wannan kuma ya zo da wani nau'i shi kuma na daban wanda za mu iya cewa ai eh, matarsa ce. amma akwai nau'i na rashin kishi da rashin kusan wayo a ciki daga dukkanin bangare biyu domin idan ka ce ka tura wannan abin kana da tabbacin wannan abin kai idan ka zai tsaya kawai dan yana wayarka ko dan yana ki to wannan kuma shi ga mijin ya nuna bai da kishin matarsa sannan yana da cuta a zuciya hmm, to cuta mana in banda haka matarka ce Allah ya sa duk inda ka je ka dawo tana nan tana jiranka me sai ka bi wannan hanyar da take da haɗari da baka da tabbaci zai iya haifar da abin da za ku zo dukka da kai da matar kuna da sani. kwarai da mm. gaske idan kika duba haɗarin zai biyo bayan watakila ba ku san yadda rayuwar ku za ta kare ba mm. za ka mutu ne ka bata ka ko za ku rabu mm. rabuwar aure tana iya zuwa ko kuma wayar ma a sace ko wayar ma shi ne abin da yasa nace ina tabbaci kake da shi dan yana wayar ka wayar ma za a sace ta za ka yadda ita ko ko ka je ka sai da ita ba ka san ma ka manta ba ka cire ba ko ku sadarwar da kai amfani da ita me kuke da tabbaci akwai duka wannan sadarwar da ake gani akwai waɗanda suke tsakani wato ana iya fasa kwarai da gaske nawa aka kama ai da yawa wanda suka ki je ki tambayi waɗanda aka fitar da hotunan batsar su ba su suka tura waɗannan da suka fitar da hotunan batsar ba su waɗannan suka fitar da hotunan batsar su sun samu ne ta wata hanya wato kila sun tatsa ne akwai kimiyya in mutane yanzu ba su sani ba akwai kimiyya fasaha daban-daban yanzu da za a iya tatsar bayanan wayar ba ka sani ba musamman abin da ya shafi sadarwa din nan mutane su zama da kyau suna ƙara kiyayewa suna ƙara fahimtar me zamani ke zuwa da shi in kun rabu da matan nan ke ya kike da tabbacin wancan abin da mijinki na mm. baya yake da shi ba rabuwar arziki da ma yawanci za a yi ba mm. tsakanin miji da mata rabu kasa kasa za a tashi yana neman yadda zai illata ta ne ita ma tana neman yadda za ta illata shi eh. da wannan bidiyon da kika bari a hotuwar tsohon miji kuke tura tsohon mijinki da shi da miki wancan abin da saurayi yake wa budurwa zai tarwatsa rayuwarki da wannan abin ya sake shi ya ce ga abin da kike yi kuma mijinki ne wannan da kika aura ya zai ki gamsar da shi cewa tsohon mijinki ka taba turawa ta wacce hanya za ki gamsar da mijinki da kika aura na baya cewa tsohon mijinki ne kika tura lokacin kuna tare to kuma yadda ka ce akwai rashin kishi akwai ma rashin sanin ciwon kai a alamar da rashin wayo da rashin wayo a cikin al'ada inda da wayo ai za ta hango irin wannan abin da zai iya faruwa to kamar yanzu idan muka duba al'ada iyaye da kakanni su duk su san zaman irin waɗannan abubuwan ba ne kamar sali kila su iya soyayya ba ne sai mutanen yanzu kila soyayya shi yasa yanzu kake ganin yana kawo kusanci ne kila shi yasa yan matan da samari ke yi kawai da ya danganta ga su wayan yan zamani mai suka ɗauka soyayya soyayya na irin wannan abubuwan da suka ɗaukar kan su ne su a gurin soyayya amma soyayya ta zahiri a da take a gurin iyayenmu da kakanninmu muhallin soyayya a same shi a zuciya to shi ne yan mutanen da suke da shi amma na yanzu kawai tana kai mutane ne ga tarkon da na sani mu fito da abin ma karara mm. a bayyana fili yadda kowa ma zai fahimta me yasa aka kira wannan abin tsaraici shi ba tsaraici da kika gani a duniya na me shi ne me shi din ma je ka tambayi malamai an ce ba a so ka cika kallo kai ta kallon jikin kai kan kwarai tsaraicin naka balle ka kai abin da duniya za ta tana kuma wani ko da mijinki ne hmm. shi ma ba a ce wai ya kura miki ido ya kura tsaraicin ki ido ba kuma yawan kallon tsaraici me yake haifarwa ga lafiyar idanka ga hankali ga tunani psychologically mm. me yake haifarwa ga dan adam ga lafiyar dan adam har likitoci ka je ka tambaya ni ba likita bane amma za su ƙara bayani akan wannan ko da ko mijinki ne akwai iyaka saboda me saboda an san akwai abubuwan da bai kamata a wuce gona da iri ba duk abin da ya zama na ma ɓoye yake ko ko ana saya shi mm. mun fi sha'awarsa mun baki misali ko budurwa ce mm. kake da ita kana tare da ko mace ka kura mata ido yawan kallo ke kin tura mishi kina tunanin zaki burge shi ya zumin a waya yana da shi koyaushe kawai zai bude gashi na abu a waya kawai to ina mai tabbatar miki wannan abin da kika tura mishi ya zumin yau ya gani ya gani zai gano illarki zai kuma ganin muninki ko fuskar ki yawan kura mata ido ki garin neman gira an rasa ido to bar mu saurari shawarari daga Khadija Sa'ad Muhammad gaskiya duk lokacin da aka ce ma'aurata suna yin exchange na irin waɗannan bidiyo wanda ya shafi tsaraici to suna gani kamar ba komai ba ne tunda aure ne a tsakaninsu kuma suna son juna to amma abin da ya kamata su sa a cikin kwakwalwarsu shine idan sun yi dan kansu wani abu ne daban amma wani tsautsayi zai iya tasowa ko wani abu ya faru akwai ma halin rai mutum zai iya mutuwa wayarsa wani zai ɗauka wanda zai iya shiga ciki baka san waye ba ya buɗe ya ga abin da in kana raye ba za ka so ya gani ba ko don wannan ya kamata a gane cewa irin waɗannan abubuwan ba su dace ba kuma an aka duba yawanci mata su suka fi fadawa cikin wannan al'amari saboda su da yawa za a ce mata mijiya baya gari shi zai ce ta yi mai bidiyo ko ita ta ga dama bari ta mai bidiyo ta tuna mishi da kanta da makamantan wannan wani kuma shi zai ma ce ta yi in ba ta yi ba ma zai iya zama damuwa to sai manta cewa a wannan network ɗin da ake turawa ba fa wani abu bane wanda ya shafi daga shi sai ita sannan duk lokacin da aka tura irin wannan hoton akwai abubuwa da yawa da idan aka sa a waya zai iya retrieving duk abin da ya taba shiga waya ko da an goge komai da komai zai iya dawowa da su duka kuma ba za ka so a gani ba sannan akwai abokai akwai yara akwai batan waya akwai sacewa duk wanda ya samu access zai iya budewa ya shiga ya gani da sauransu to sannan kuma uwa uba akwai rabuwa ta duk da ba fata ake yi ba amma idan ya zama an yi irin waɗannan abubuwan aka zo aka samu rabuwan aure yana zama damuwa tsakanin ma'auratan dukansu gaba ɗaya duk wanda ya yi domin abu ne wanda yake rayuwarka yake hannun wani wanda a kowane lokaci zai iya nuna tsorata ka a kansa ko kuma kana gudun kada abin ya zo ya fito wani ya gani ya ji kunya so da Allah shi yasa muke ba ma'aurata shawara wannan ba wani abu bane mai bullewa duk wanda yake bukatar abokin zamansa ya yi kokari ya je inda yake su yi duk abin da za su yi amma magana a ɗauka hoto ko a ɗauka bidiyo na tsaraici ana turawa wai ana tunanin cewa ai tun da ma'aurata ne to ya kamata ya zama lokaci ya kai da za a gane illan yin haka idan da an yi bai zama damuwa ba to a halin da ake ciki a yanzu gaskiya damuwa ne mu sosai so ya kamata ya zama an yi abin da ya kamata su kuma maza ina ƙara jan hankalinsu domin wani lokaci su suka fi tsanantawa akan ai irin wannan abun don da wahala ma mace ta ce ma namiji mata bidiyo irin wannan so yana da kyau su ma zamantakewa adalci kuma su gane abin da ya kamata shi ya kamata a yi wanda bai kamata ba ya kamata a yi haƙuri da shi a dina duk yanda zuciya ta kai da so. Madalla a gaida binta da tawagarta kafin mu yi sallama da ku za mu leƙa ɓangaren kwalama. muna tare ne da malama amina inda za ta gabatar mana da miyar marge special malama amina me me mace take bukata idan za ta yi girkin nan na miyar marge special alhamdulillah miyar marge special za ki iya ki shi da kifi sai ya kuwanki sai manki sai kuma kayan miya ba lalle lalle sai samu naman a cikin kifin ba amma an fi son shi ki yi shi da kifi saboda ki ji daɗi amma an babu kifi ki yi shi shi kadai haka ya kuwa kin jika sai ki soya danyen ya kuwa ko busasshe a'a bushashe ba a yi da ɗanye. ana yi da ɗanye sai dai ɗanyen ne za ta yi miki ɗan ruwa sai macen da ta zauna mai kyau ta tsara shine zai yi da ya kuwa ɗanye in kika samu kifi ki samu kifi ki mai kin ga margis special mm. za ki ci shi ko da yamma za ki jika ya kuwanki ta kwana wato idan zan yi miyan dare ne eh. to zan jika shi tun jiya ba gobe zaki ci shi ba eh. to za ki jika ta yau in kika jika ya kuwa ta kwana ko sabarodin za ki zo ki samu kifin ki ki wanke sai ki ɗauko wannan ya kuwa ki wanke shi mai kyau bayan bayan ya kwana ki aje shi gefe ki samu wannan kifi ki wanke shi da tokan miya in kika samu tokan miya kin yayyanka kifin ki ko danye ko bushe sai ki wanke da shi mai kyau ki aje shi a gefe ki samu kayan miyan ki a tarkunki ko albasa da tumatir ki daka sai ki ɗauko magi ki ɗauko gishiri ki haɗa a cikin wannan kayan miyan da aka daka sai ki haɗa shi. Sun suna ƙasa? Eh. Ba wa su hawo ta ba. A'a in kika haɗa ga miyan ki aje wancan ya kuwa kin wanke ga kifin ki aje kin gyara to sai ki samu sai ki samu yaku wannan ki zuba shi a kasa kamar kin gyara abu kamar shimfiɗan tabarma kin zuba a kasan tukunya sai ki ɗauki kayan miya ki zuba a sama jerawa ake kenan eh ki zuba a kan yaku wannan. Shi kayan miyan jajjagawa ake ko yankawa ake? Jajjagawa. To in kika shimfiɗa kuwa a kasan tukunya sai ki ɗauki wannan miya sai ki wancan jajjagenki eh. sai ki zuba a kai. in ma kika haɗa shi kuma da yakuwan da kayan miyan kin cin kuɗa shi mm. to sai ki ɗiba ki zuba kasan tukunya mm-hmm. in kika zuba kasan tukunya mm. sai ki ɗauki kifi ki jera akan wannan yakuwan da kika zuba kasan tukunya wato duk wannan sha'anin da ake tun kafin a sa wuta kenan eh to sai ki ɗauki magi da gishiri sai ki zuba saman kifi saboda ya kama mai kyau iya ɗanɗanon da kake so yawwa sai ki kama shi mai kyau ki zuba gishiri akan ɗanyen kifin nan mm. saboda in ya zo ya tafasa yana hawa ciki zai shiga to in kika zo kika samu ya kuwanki kuma ki kara zuba a saman shi a saman kifi zai yi murfi kenan yawa in kika zuba a saman kifi to sai ki samu mage ki kara zuba akan wanda kika cakudan nan don ya ji mai kyau to in kika rufe shi mm. ki bar shi kina zaune ki kina aikin ki yana kan wuta za ki zo ki ji ya tashi kanshi na tashi Kanshi shi na tashi mai gyada bai shiga ba fa awo to za a sa man gyada eh Nan gyaɗa bai shiga ba in kika zo kika ji ya tashi za ki je ki buɗa ta ki duba ba a garwa yau ba a cakuɗawa a'a za ki je ki buɗa sai ki duba in kika duba miyan ruwan ya yi ɗan kasa kaɗan haka dama za a sa ruwa eh ruwan ya sauka kasa kaɗan haka in ruwan ya dan sauka baya tashi saman shi fulfulfulfulful to a saman shi to daga nan sai ki ɗan rage wuta ki tafi aikin ki shi zai zo ya kira ki ki ji me kike yi a kicin wato idan ya da ya da humma yawa yawa lokacin saukan shi yayi sai ki shiga sai ki ɗauki dan cikwalin kafan ki sai ki yi gefen haka da shi in kika yi gefen ka tona kenan yawa in kika yi ba so a barki ta miyan nan a'a in kika yi haka da shi to zaki gani zaki dauka cikwali ki duba babu ruwa ruwa ya tsotse yawa ya tsotse ya koma jikin shi yawa sai ki saukar da shi sai ki dan rufa tukunyan ki dan haka saboda kar zufa ta cika shi mhm. sai ki bar shi kamun ki gama a zamanin da ba a cin kifi ranar dafawa amma zamani ya zo yanzu yaro shaf shaf ne ranar dafawa ranar ci wato da idan miyar in ma an yi ta ma ba ranar kuma za a sai ya kwana in ya kwana da safe za ku ci to kamar dutse ne wanda aka in kin jefa abu da shi baya fashe ya haɗe eh za ki cire shi tsilak tsilak yankan shi nan ko ballewa ba zai yi ba tsilak tsilak tsilak tsilak abin ki to ya sauraro iyakacin abin da muke dauke da shi kenan a yau bari mu karkare shirin da wakar auta mg boy na son aure Assalamu alaikum mahaifina. Yau na zo da muyi magana oh, oh Magana ce ta rayuwa na Kusa da kai zane zauna. Allah sarki babana. A gaida binta da tawagarta. To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin Binta Ibrahim da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin. Sai Fiona wa mayinan dudu da ta daidaita mana sauti Aisha ma'azu ce take muku sallama daga nan birnin Washington DC.